ya ku bayan Allah hudubar mu ta yau sha nawa ke ga rajab sha uku ko? tara ga watan rajab shekara ta 1443 sha ɗaya ga watan februari shekara ta 2022 a wannan masallaci na abu huraira ko in ce wannan temporary rumfa ta masallaci da muke ciki kafin a kammala ginin masallaci wannan huduba ciko ce ga hudubar da ta gabata a makon da ya wuce abinda muka sani ne cewa labarin alkiyama da abubuwan jin daɗinta da ni'imominta da wahalhalunta magana ce da take sabunta imani magana ce da take raya zuciya magana ce da take sa a ji tsoron allah magana ce da take sa ya aiki a makon da ya gabata limamin da ya ja musalla liman abu huraira muhammad ya yi magana ne game da aljanna ya sanya mana shauƙi ya sa muka ji bukatuwa zuwa gare ta muka fara tunanin waɗanne ayyuka za su kai mu gare ta to sai muka ga hudubar ba ta cika idan ba mu yi magana ɗaya ɓangaren ba don haka huɗubar yau ba hudu ce da muke so ba ba labari ne mai daɗi ba ba labari ne da ake farin ciki da jinsa ba amma kuma labari ne da muna buƙatar muna buƙatar magana a kansa muna bukatar faɗakarwa da tunatarwa a kansa labari ne akan azabar wuta me ake nufi da azabar wuta ita ce makurar saukar hushin ubangiji ga bayansa kwararo ne rami ne mugun wuri ne wanda ke cike da wahala da musiba da fitina da bala'i in ka hango waɗanda ke ciki ba abin da suke banda kuka da ihu da hargowa da hayaniya zafinta yana kware huskarsu ruwanta suna kwankwada suna yanke hanjinsu an ɗaɗɗaure su da sarƙoƙi da maruruwa fuskokinsu sun yi baƙi ƙirin kamar gawayi akwai inuwa a cikinta amma ba ta ni'ima ba akwai abinci a cikinta amma ba na ci a ƙoshi ba akwai abin sha a cikinta amma ba wanda rai yake bukata ba idan kana tsammanin wutar lahira kamar wutar duniya ce kayi kuskure domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wutan nan taku ta duniya yanki ce daga yanki saba'in na wutar alkiyama suka ce ya manzon Allah ai ku wannan wutar ta duniya ta ishi azaba ga dan adam manzo Allah ya ce to wallahi akwai kashi 69 na wuta a lahira wanda babu shi a duniya manzo Allah ya ce wuta ta yi koke zuwa ga ubangiji saboda kuncin da ke cikinta saboda takurar ta sakin ta yana cin sake sai Allah ya ce ya yi mata izini ta yi furji sau biyu na farkon shine muke ji idan zafi ya tsananta furjin jahannama ne na biyu shine muke ji idan sanyi ya tsananta shi ma furjin jahannama ne wuta ce wadda take kware fatar jiki Allah ta'ala na ce yawaddu al-mujrimu law yaftari min min azabi wanda ke cikin wutan nan in ya ji ta zai yi gurin ina ma do a karbi ƴaƴansa a jefa shi a fidda shi wa sahibatihi wa akhi ya yarda a ƙara da matarsa da ɗan uwansa wa fasilatihi allati kai duk a hada da zuri'ar banu gidansu duk kabilar su gaba ɗaya a sa inda shi za a fitar da shi كي ومن في الأرض جميعا ده دو واندا الدنيا أسا إن دي زي فتا ثم ينجي الله يقول كلا إنها لضع نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إنها لضع وتاتي مي لاسا ودا دغنيسا ذات لاكي متو نزاعة للشوى تنا قاري فاتا بوسكا ta domin adbara wata wannan wanda ya bada bai ya juya ya ruga da gudu za ta jawo shi da karfi ta laƙume shi karka bai labarin abincin da ke cikinta abin da ke cikinta shimfiɗar da ke cikinta duka abubuwa ne masu tsananin ta da hankali wuta ce wadda ake hasata ake hura ta da jikunkunan mutane sannan kuma da duwatsu Allah ce wa kudu hannasu wal hijara mutane su ne makamashinta sannan da duwatsu domin karfinta kuma mutane a sabuwar halittar da Allah ya basu wadda take ɗaukar ɗanɗana wannan azaba domin halittar da muke ta duniya ko kusa da na ta za ta narki amma Allah zai sake halittar jama'a saboda 'yan aljanna su ɗanɗani daɗi da kyau 'yan wuta kuma su ɗanɗani azaba da kyau shi yasa manzo Allah ya ta yan wuta da abubuwa da hankalinka ba baya iya kama su a yanzu sai lokacin da an ka gani haure mufradin haƙori haƙori ƙwara ɗaya na kafiri manzo Allah ya ce ya fi girman dutsen Uhud cikin jahannama to ya kansa yake ya gangan jikinsa take saboda haka za mu yi magana kan girman jahannama ba ƙarama karama bace da gaskiya abinda zai gwada maka girmanta za a ɗora siraɗi a kanta duk bil adama da na farko har na karshe kowa zai hau gada ce bisa gare ta duk dan adam na duniya a yau kawai muna dan adam sama da miliyan dubu bakwai rayayyu banda matattu banda wanda za a haihuwa banda na shekara ɗaruruwa da dubbai da suka wuce to duk 'yan adam za su hau kan wannan gada da za ta bi kan jahannama wanda ya fi kowa saukin azaba in ji manzon Allah cikin jahannama Shi ne wanda za a masa sassauci shi baya cikin ƙonuwar wutar baya cikin wato harshen wutar baya kama shi amma a ƙarƙashin ƙafafunsa an sai ƙyanƙyashe guda biyu ya taka guda da ƙafa dama ya taka guda da ƙafa hagu manzo Allah ya ce ya min huma dimagu wannan garwashin guda biyu suna tafasa ƙwaƙwalwarsa ita mutum ƙafafunsa da ƙaurinsa da cikinsa da ƙirjinsa ƙwaƙwalwarsa tana tafasa saboda zafi kuma shefi kowa sauƙin azaba cikin jahannama Allah ta'ala ya ba da labarin yadda wuta za ta riƙa wato ainihin cinye fatar jiki a sake mai da ita saboda azabar ake nufi har abada kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha lizuqul azab duk sadda fata ta kone sai Allah ya kawo sabuwa Allah ce lizuqul azab duk su azaba malaman kimiyya na zamani suna cewa senta ta jin raɗaɗi ita ce fata inda za a daidai fata jikin mutum duk abin da za a jikinsa ba zai masa zafi yadda zai ji a kan fata to ƙurani ya tabbatar da wannan game da labarin 'yan jihar nan akwai sarƙoƙi da maruruwa izil aghlalu fi anaqihim والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون za a ɗaɗɗaure 'yan wuta a sa musu sarƙoƙi ga wuya a sa musu inkwa ga hannuwa a sa maruruwa ga ƙafafuwa haka za a ja su giririr zuwa jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sarƙa dubu saba'in kowace tana tare da mala'ika dubu saba'in mala'ika miliyan dubu hudu da miliyan ɗari tara suna jan sarƙoƙin jahannama don azabta 'yan wuta allah kai muna kariya tana da tsananin zafi wanda allah ya ce fi samumin wa hamimin wa zillin min yahmum la baridin wala karim انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة الصفر الله كيمنا كاريا جهنم الله يكاري مدى قريتا بأزابا إلي قدا قريتا با kowana da azaba a cikin ta gwargwadon laifinsa ne akwai wanda ta ko idan azaba za ta kewaye shi bala min kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun da ka wasu alati lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa ƙarƙashin su ta wuta wa min fawqihim ghawashin suna da barufi kuma na azabar wuta na najzi zalimin su azzalumai haka ake saka masu Allah baya zalunci ko daidai da ƙwayar zarra saboda haka a jahannama akwai wanda wutar za ta kama shi zuwa ƙaurinsa akwai wanda za ta kai ga sa. akwai wanda za ta kai har ga wuyansa akwai wanda wuta za ta yi masa sulke ta yi masa riga da wando har da hula da rawani da takalmi akwai wanda ake kwarara musu ruwan zafi a cikin wutar ga azabar wuta ga ruwan zafi hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار an yanka musu tufafi na wuta an tubatar da su da su sannan yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ruwan zafi ake kwarara musu akan kawunan su yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wannan ruwan ake kwarara musu abin da ke cikin cikin su yana tafasa ana dafa shi da wannan ruwan da ake kwarara musu wal da kuma fatocin jikin su Allah kai mana kariya akwai wanda target din wuta ga jikinsa shine zuciyarsa kallala yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al muqada allati tattali'u ala al afida wadda lasar zukata take ta ko wadanda cikin jahannaman abinda take so ta ci a jikin shine zuciyarsu zuciyarsu saboda me saboda zunubansu sun kai wannan matakin Allah kai mana kare akwai wanda za a naɗiɗe hanjinsu a cikin wutar a masu turki su rika zagaya yan wuta na kallon su suna mamaki saboda ni saboda a duniya su suna da magana mai kyau suna wa'azi suna faɗin alheri amma ashe ba su aikatawa in sun ɓoye saboda tsabar azabar jahannama da tsoma ɗan wuta a ciki za a tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce yuta bi an'ami ahlid duniya wanda ya fi kowa shan ni'ima a duniya min ahalin nar cikin 'yan wuta ya fi kowa gidajen kwarai ya fi kowa motoci na kwarai ya fi kowa ni'imtuwa shi bai san wahala ba a duniya manzo Allah ya ce sai a tsoma shi cikin wuta tsoma guda a fito da shi ka ce yabna adam hal ra'aita khairan qat kai bil adama wai ka taba sanin daɗi duniya ka taba sanin daɗi hal marra bika na'imun qat ka taba shiga wata ni'ima fa yaqulu la ya rab yace wallahi ubangiji ban taba ji ba ko a duniya in ya gamu da wata musiba ko wata wahala kuna lura cewa kan manta daɗin da ya jiyo to a lahira gaba ɗaya manta yake ma ya yi wata rayuwa ta ni'ima saboda halin da yake ciki suna da abinci idan yunwa da kishi suka tsananta Allah zai ƙara musu azaba da wannan abincin wanda za a tilasta su su ci laisa lahum ta'amun illa min dariya. la yusminu wa la min ju abinci ne wanda bai kawar da yunwa ruwa ne wanda bai kawar da kishi yasa Allah ta'ala ce inna ladaina ankalan wa jahima muna da sarƙoƙi na daddaure su muna da wutar jahima wa ta'aman za satin wa azaban alima akwai abinci wanda ba su iya haɗe shi sannan kuma akwai azaba mai raɗaɗi wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un abin sha kuma shine Allah ya ce in bi yughasu bima'in kalmuhul yashmi wujo bi bisa sharabu wa sa'at murtafaq da an ɗauko ruwan kai fuskar su kawo ruwan kusa da fuskar su zai sa fuskar ta yanke ta fada ciki ya Allah muna roƙon afo ka da gafararka wuta na da matsara wa'anda Allah ya yi bayanin su alaiya mala'ikatun ghilazun shidad masu tsanani ne ba su da tausayi su Allah bai yi rahama a tare da su ba sam saboda ba a bukatar tausayi ga 'yan wuta suna da tufafi da ake sa musu suna da shimfiɗa da ake shimfiɗa musu amma da tufafin da shimfiɗa ba mai kare su daga azaba don haka azaba ga ta zahiri ga ta baɗini shi yasa eh, daga cikin abin da zai kara bakanta ba yan wuta rai duk dai wanda ya je wuta daman shaidan ne jagoransa shaidan ya kai shi amma shaidan zai hito ya jawabi ya ce fala ne wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawunan ma ana bi musrihikum ko kuma an tubi musrihi ban iya fidda ku ba ku iya fidda ni to nan ne fa a tarafu bi zambihim su ce Allah lalle mu haƙiƙa mun yi kure haƙiƙa mun yi ba daidai ba Allah ce faso kalli ashabi sa'id ba sauraron hanzarin su za yi ba ta za ku ƙara nisa ya ku yan wuta ku ta zama cikin wutan nan to nan ne za su yi burin ina ma za su koma turbaya za su ga dabbobi bayan an gama kisasi tsakanin su suna komawa ƙasa suna narkewa ya ƙulal kafiru ya laitani wa ya ƙulal kafir yau ma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 ana ba mu maraba da ku ce kuma ban maraba da ku ai ku kuka kawo mana ya Allah duk wanda an dalilin zo mu Allah ka ninka masa azaba Allah ce ku duka li kullin dha'ifun walakin la tash'urun la tash'urun ko la ta'lamu walakin la ta'lamu duk ninka muku azabar za'i idan fitina ta tsananta ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء yan aljan wuta za su ce yan aljanna kuwa Allah ku dan taimaka mu da ruwa ce ruwa ne kuke so eh ruwan sanyi eh akwai su kala kala kun ga akwai na mangoro akwai na ayaba akwai na kankana akwai na grape akwai su ta zana duk Allah mu dai ku yan muna su ce matsalar guda ce inna Allah harramahuma alal kafiri Allah ya hana a saukar da abinci ko abin sha zuwa ga kafirai babu to sannan ne da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk sai su kira matsarin wuta su ce to maliku don Allah ka taimake mu ka roƙan mana ubangiji ya dai halaka mu a huta kala innakum ya yace kuna nan ba inda za ku ci ya ku yan musulmi magana kan jahannama babban magana ce ko magana ce mai tada hankali mai tsoratarwa kuma wallahi ba almara ba ce gaskiya ce harshen da baya ƙarya ya faɗe ta alƙur'anin da Allah ya saukar ya karantar da mu cewa akwai ta kuma tana nan ya halicce ta kuma tana nan tana dakon waɗanda za su shige ta saboda sabon Allah da haka mi an mafita da fita mu ji tsoron Allah mu kauce ma shirka mu kauce ma kafirci mu kauce ma duk abin da muka sai na fusatar da ubangiji a kanmu akwai hadisi mai tsawo cikin sahih bukhari wanda zan so in rufe wannan hudu ba da shi wanda yayi maganar wasu daga cikin abubuwan da ke kai mutane wuta samurat ibn jundub radiyallahu an yace da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya wayi gari yakan ce masa habbansa akwai wanda ya mafarki to wanda ya faɗi mafarkinsa sai manzo Allah ya fassara masa shi to wata rana sai ya ce musu akwai wanda ya mafarki kowa yace ba wanda ya mafarki sai ce ni ko kun ga yi mafarki kuma mafarki mai tada hankali ya ce cikin daren nan mutane biyu sun zo sun same ni suka tada ni kasa a mafarki ma lokaci kana mafarkin kayi bacci kuma kayi mafarki a cikin bacci ko ba ka ba so a cikin mafarki aka nuna masa gashi yana bacci mala'ika biyu sun zo sun tada shi suka ce taso suka ce tafi mu tafi ya ce sai na tafi tare da su muka shiga wani wuri akwai ruwayen hadisin daban-daban ne akwai ruwayen da sai na ga wani irin dutse suna so wanda ce ya za yin hawa wannan suka ce ka je waje za mu taimake ka muka yi ta hawa muka yi ta hawa muka yi ta hawa can sai muka tarar da wani mutum a gincire ga wani mutum tsaye a kansa yana rike da dutse idan ya jefo masa dutsen nan sai ya wace kansa na ce sai koma jefa masa dutse ya wace kansa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam sai na ce masu wane ne wannan su wane ne wa'annan suka ce tafi tafi mu tafi mu tafi mu tafi gaba muka ci gaba da tafiya ko da muka je sai muka ga wani mutum a rigingine ya kwanta akan bayansa fuskar sana sama ga wani shi kuma tsaye da wani lauje na ƙarfe sai ya zo ɓangarensa na dama sai ya sa ga leɓunsa sai ya farce in ya farce har sai ya kai ga ƙeyar bayansa har sai ya ɓanta idonsa sannan ya dawo ɓangaren hagu ya komai masa hakan ko da zai gama ɓangaren hagu bangaren dama ya koma daidai sai ya sake dawa ya nemi wannan azaba manzo Allah ya ce nace subhanallah ma haza ne waɗannan kuma su wane ne qala li intaliq intaliq mu tafi mu muka ci gaba da tafiya sai muka zo ga wani wuri kaman tanda kun sa abin da ke ce ma tanda wato kamar tukunyar dahuwa amma wannan tanda manzo Allah ya ce a cikinta mutane ne kake jin suna rura suna kuka suna hargowa kuma tandar kamar triangle ce saman ta rufe yake ƙasan ta buɗe yake kamar yadda tulu yake sama da ƙaramin baki ƙasa buɗe babbar tanda ce mutane a ciki suna shan azaba suna kuka manzo Allah ya ce sai na leƙa sai muka leƙa sai muka ga maza da mata tsirara a ciki idan zafin wuta ya haso da ƙasa sai su zabura su yi sama suna kururuwa suna kuwa in suka to ba su iya fita sai su sake fadawa manzo Allah ya ce sai na ce waɗanda kuma suwa ne suka ce mu tafi lokacin baka bayani bai yi ba muka ci gaba da tafiya sai muka zo wani kogi wanda yake jawur kamar jini sai na ga wani mutum a ciki yana iyo shi kuma wani mutum yana bakin tekun ko kuma korama bakin ruwan na jini shi ko ya tara duwatsu da yawa da zarar wancan bai iyo ya yi iyo sai ya jefa masa ga baki da ya jefa masa sai ya nutse da ya koma taso sai ya koma jefa masa sai na ce musu waɗannan kuma su ne ne suka ce mu tafi mu tafi mu ci gaba da tafiya muka ci gaba da tafiya ya ce sai muka cimma wani mutum mai mummunar kama ka aka ma an tara in rajulan mar'ata irin mafi kyamar mafi bakin jinin abin da za ka taba gani a ce dan adam ka gan shi ka kyamace shi to irin wannan mutum ne gani in ji manzo Allah ya ce gashi ya tara wata irin wuta gefensa yana ta jujjuya ta yana ta motsa ta yana ta hasa ta sai na ce musu wannan wane ne suka ce mu tafi mu tafi gaba sai muka je ga wata fadama mai kyau komi ta da gani damina ne a gabanta ga wani mutum dogo ya ce ba ni iya kallonsa saboda tsawonsa ya tafi cikin sama sai na ga yara ƙanana gefensa sun taru masu ɗimbi yawa sai na ce waɗannan kuma fa suka ce mu tafi mu je gaba manzo Allah ce muka ci gaba da tafiya muka cimma wata fadama mai kyan gaske suka ce taka ka hau cikinta muka shiga sai muka tarar da wani irin birni kyakkyawa an gina shi bulo kashi biyu bulo na zinari bulo na azurfa bulo na zinari bulo na azurfa sai muka zo bakin kofar birnin muka ce a buɗe da sai aka buɗe muka shiga ya ce sai ga wasu mutane sun tarbe mu kowane su kashi biyu ne sashen jikinsa na dama mai kyau sashen jikinsa na hagu mummuna sannan sai mala'ikun nan biyu suka ce ma waɗannan masu mummunar kamaɗin ku je ku shiga wancan waccan fadamar da muka fito ya ce sai ga wata ƙorama ta gitta ruwan ta farare taskaman nono suka shiga suka fada ciki ko da suka fito sun koma kyawawa lafiya ne tunan ne sai mala'ikun da suka fara fassara manzo Allah sa suka ce waɗannan da wannan da kake cikinta jannatu adnin mana hadisi yana cikin sahih bukhari mafi ingancin hadisi ne yace wannan cikin aljanna ne muke yanzu tare da kai wa hadha ka manzur kaga wancan gidan gidanka ne manzo Allah ce fasama basari su'uda sai da daga ka ina ta kallon gidan hankali na ya koma can fa idza qasrun mislu rababati albayda sai ga wani irin bene kai ka ce wani irin girgije ne fari fes manzo Allah ya ce qala li hada manzilka suka ce to kaga gidanka nan qultu lahumu barakallahu fikuma zarani fa adkhulahu ci Allah muku albarka ta kuma ya shiga mana ala amma ana falla ka ce yanzu kan lokaci bai yi ba wa anta dakhilu lalle wata rana za ka shige manzo Allah ya ce sai na ce masu to yau wa daren nan naga abubuwan ban mamaki ku fassara mini abin da na gani mana sai suka ce za mu baka labari shi dai mutum da farko da ka gani wanda ka ga ana jifar kansa da dutse to mutum ne wanda ya samu alkur'ani ya haddace Alƙur'ani. fayarfuduhu yarfuduhu wa yanamu an salati maktub ya zo ya canza ya bar qur'ani ya zan duk da sallar farilla bacci ke baya fita shi ko mutumin da ka gani wato ana jifa ana sa lauje ana bantala labattansa shi kuma wannan mutum mutum ne da yake wayuwar gari ya jefa karya nan take ta watsu ta game duniya masu intanet ma social media ku ji wannan labari suka ce wa'annan maza da mata da ka gani cikin tanda suna hargowa wuta na korosu mazinata ne maza da mata suna Allah ya musu azaba irin wannan shi ko mutumin da ka gani yana iyo cikin tekun jini kuma ana jefa masa dutse wannan mai cin riba ne mummunan mutum da ka gani wanda baka taba ganin irinsa ba to shine malik mai tsaron wuta kallonsa kaɗai ga 'yan wuta azaba ne suka ce shi kuma wannan dogon mutum da ka gani ba ka ga iyakarsa ba a cikin wata fadama da yara ƙanana annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam yaran da ka gani 'ya'yan musulmi ne masu mutuwa ba su balaga ba su ne allah yake ba shi renonsu duk yaron da ya mutu dan musulmi ya mutu akan fitra to yana cikin renon annabi ibrahim da matarsa sara suka ce to sausu musulmi suka ce wa auladul mushrikin to manzo Allah su ko yayin mushrikai ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam auladul mushrikin amma alqawm alladhina kanu shatrun minhum hasanan wa shatrun kabirun fa innahum qawmun khalatu amalan salihan wa akhar sayya tajawaz Allah anhu manzo Allah ce da da yayin mushrikai ina ga kamar na ciro hadisin da da rangwame ba haka yake ba akwai ƙarin bayani da ƙara suke gare shi ce Allahu alam bima kanu amilin su yayin mushrikai Allah kada ya sa abin da za su ba ka su ba su cikin rikon annabi Ibrahim ba su cikin rainonsa amma suna cikin jarabawa Allah zai gwada su kuma shi ya sayar da zai yi da su tsakaninsa da su fassara ta ƙarshe suka ce to mutanen da ka gani rabi rabin su da kyau rabin su ba kyau to mutane ne khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an su yi lada su yi zunubi su yi sallah su yi sata su faɗi gaskiya su yi zina to su ne za su tashi wannan tajawaz Allah wani ƙarshe dai saboda rahamar Allah to an ce su je su sha ruwan alkausara su je su yi wanka su ma su dawo daidai da kowa ya ku yan musulmi kamar yadda ce muku maganan wuta magana ce babba abin da yasa dole ne mu yi ta domin muna buƙatar mu rika tunatar da kanmu cewa akwai hatsari babba a gaban mu ya Allah ka kare mu daga azabar wuta Allah duk abin da zai ja mana fushinka kai mana tsare da gare shi ubangiji ka ba mu iko zama cika cikakkiyar da'a gare ka Allah ka ba mu ikon zama bayan ka salihai Allah kare mu daga fitina kowace iri Allah ka sauka mana da aminci da zaman lafiya da yalwata arziki a ƙarnin ƙasa tamu sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون